studio Karfe biyar da minti talatin masu sauraro studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kwa ga maiman kanunsu. A kan labarun za ku yi cewa a yau ne al'ummar musulmai suke salatar goma ga wata na sabuwar shekara na musulunci, kamar yadda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi umarni a gare su. Magidanta 200 maginanta 302 ne za a sake wa gurin zama a sagiya da ke cikin da'irar birni mai ta biyar kamar yadda sakatare mai kula da daukar matakai akan karancin abinci a nan yamai ya bayyana a rahotonmu na musamman na duka ranar litinin tare da juju goje maimuna gazibo a yau zai mai da hankali ne akan hukunci da ya shafi saka rayuwar wani a cikin hadari. To yanzu ga labarun dalla-dalla. A yau ne al'ummar musulman Nijar suke bikin sallar Ashura goma ga sabon wata na sabuwar shekarar Musulunci, kamar yadda annabi ya yi umarni a azumci ranakun tara goma da kuma goma sha ɗaya ga wata Wannan yana da mahimmanci a cewar Dr. Bubakar Saidu Ture, sakataren ƙungiyar addinin Musulunci ta Nijar, saboda irin wannan rana ce Allah ya tsirar da annabi Musa daga hannun Fir'auna, ga abin da yake shaidawa Adama da waki ta waitarho. ashura le ake ni da ashura shine kwanakin nan goma na watan muharram rana ce ta musamman da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umunta da ya azumi cikinta domin lokacin da yake a madina ya tar da yahudawa da krista suna azumi sai ya tambaye su shin me yasa kuke azumi a wagga ranar sai suka ce mashi ranar da annabi musa ya samu kubuta ne daga hannun fir fir'auna sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce to mu ma za mu azumi ana gobe wannan ranar da ta zama ta su a u wato ranar tara ga wata muharam kenan sai ya umarci musulmi da su yi azumi ranar tara da ranar goma ko kuma su yi azumi ɗaya ga ranar ana son musulmi ya yi addu'o'i da yawaita salloli Mutanen da suka rasa mazauninsu na kogin Isa an sake musu gurin zama a cikin makarantun Boko, yale 302 ne a makarantun Kirkise ta biyu da kuma bayan ruwa. Maryama Kenda ta leƙa a gurin da abin ya afku kuma ga abin da ta tattauna da waɗanda abin ya shafa. wurin jama'a dai sai haƙuri wata rana kana gyarawa ne wasu kuma ba su iya gyara ba dole sai ka sa haƙuri a zuciyarka muna so kuma wannan wurin da muke sa shara a sake mana shi mu samu mu sa shara wa'anda suka ci sa'a aka rubuta sunayensu suna tafiya mu kuma da ba mu samu ba mu san inda muka shiga tunda in aka fara karatu ana hidda mu ne ba mu san inda za mu ba wurin kwanciyar yanzu alhamdulillah mutane takwas takwas ne a cikin kowane kilas wani wurin kuma mutane shida shida ne ko fiye da haka nan ban ɗaki kuma in ɗan uwanka ya fita kai kuma sai ka shiga magajin gari ne ya zo ya duk inda ruwa ya ci su su koma cikin lakurtu ranar litinin ban ɗakin gashi nan dai mata suna wanke shi kazanta ba daɗi abun da baka yi a gidanka kada ka yi shi a wani wuri lahiya lau muke su dai muke jira su zo su san yadda suka yi da mu wa'inda 'yan kwana-kwana suka rubuta sunayensu yau za a ɗauke su wa'inda ba a rubuta ba sai su jira Biyo bayan ambaliyar ruwan da aka samu a watan Agusta a nan Yamai, akalla mutane 900 ne eh, suka rasa wurin zamansu a cewa sakataren shaha da ke kula da ɗaukar matakai a kan karancin abinci. Mutane 302 ne za a kai a waɗansu wurare musamman a Sagiya da kuma sansani na Gamu. Ga abin da wannan sakatare na da ke kula da kula da ɗaukar nauyi na abin da ya shafi matakai na gaggawa yake bayyanawa ida haruna sai mu saurari abin da yake shaidawa maryama kenda Wannan sansani an gyara shi an girka tanti-tanti kuma an daidaita forage ɗin. Generator ma an gyara shi abinda aka tambaya cikin gaggawa shine na a saka lantarki cikin sansanin kuma a yau muna son mu so mu kawo mutanen bisa sansanin don su baro makarantu. Mun tana da maido magidanta biyu kuma akwai tanti saba'in da biyar da muka girka da bash-bash 200. biyu game da yadda dai lamarin zai wakana za mu ƙara girkin akwai abinci da aka kawo a sansanin hatsi da cinkafa da barguna sabiri da gidajen sabaro yanzu tabarmi muke bukata da za mu baiwa magidantan yanayin tsabta akwai tawagar jami'an kiwon lafiya da za mu kawo a nan don su kula da lahiyar mutane Mutane 29 ne suka haɗu da ajalinsu a jiya Lahadi a cikin waɗansu hare-hare biyu da wasu ɗauke da makamai da ba a tantance ba suka kai a tsakiyar arewacin Burkina Faso. A cewar Radio RF wata mata wata mota ɗauke da kayan kasuwanci da fasinjoji ta taka nakiya tsakanin gandabila da kuma Barsa Logo. a ɗaya ɓangare kuma harin ɗaya ya faru a ɗaya ɓangare harin na ɗaya ya faru ne a tawagar masu ɗaukar abinci na fam da suke ƙoƙarin kaiwa mutanen kelbo da kewaye kuma kamar yadda majiyar tsaro suka shaidawa erfi a cewar gwamnatin kasar burkina faso 'yan ta'adda ne suka haddasa suka kadamar da wannan hari a cewar majiyar erfi Bankilare da ke cikin yankin jihar Tilaberi suna fuskantar matsalar satar dabbobi da kuma tilasta bayar da zakka. Abu Tarka, shugaban hukumar da ke wanzar da zaman lafiya, ya tattauna da al'ummar yankin da kuma hukumomi akan wannan matsala. Ga abin da yake shaidawa Yusuf Ilewat. Yawaitar satar dabbobi cikin waga karkara ya zarce irin satar da aka sani, ina fasarta haka da girkin masana'anta. Domin ko inda ake sace manyan dabbobi 400 ta azarawa mutane da su biya zakka ba a lokacin yin ta ba za ku yarda da kalmata da hakikan muna cikin yanayin tabarbarar da kwanciyar hankali baki ɗayanta. Saboda haka ne mahukuntan jamhuriya ta bakwai da buƙatar in zo gare ku in kwantar muku da hankali da farko zuwa ga al'ummar bankilare a kowane lokaci ina farawa ne da tattara mambobin majalisar batun tsaro ta yankin da na gunduma su haɗu tare da ni domin mu nazarta al'amarin kuma mu samu hanyoyin mafita na gida mun samu mun shimfiɗa tsarin hanyoyin mafita a bankilare. Gwamnonin tarayyar Najeriya Sokoto, Katsina, Zamfara a ƙarshen satin nan sun gana da takwaran aikin su na maraɗi. Sha'anin tsaro da ke hadabar iyakokin shine dalilin ganawar. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya bayyana cewa amfani da ƙarfin soja ba shine mafita ba akan wannan al'amari ga abin da yake shaidawa 'yan jarida na radiyo garkuwa. Waɗannan jihohin namu masu makwabtaka da juna da jihar maradi musamman muna da matsala guda mai kama daya ta rashin tsaro wanda ya adabi al'umman wannan yanki kuma muka ga ya dace da amincewar shugabannin kasashenmu shugaba muhammadu buhari da shugaba muhammadu yusufu mu zo mu yi wannan tattaunawa don mu kai ga cimma matsaya guda ta yadda za a ma wannan matsala kuma a kai karshen ta insha abin da farko dai shine mu ci gaba da kokarin da muke yi na a samu zaman lahiya a tattauna da juna musamman su waɗanda ke wannan ah, mummunan aikin a jawo su waɗanda ya a magana da su a magana da su amma idan kuma abin ya faskara kuma sai a tunkare su da ƙarfin bindiga amma kamar da muka sani ba koyaushe ne za a ce a ta faɗa da juna ana kashe juna ba wannan bai da muhimmanci shi yasa muka ba da ƙarfi ga ga cewa in Allah ya da an kai ƙarshen wannan abin ta lalama ta samun fahimtar juna da zaman lafiya A yau da safe ne babbar kotun birni ya mai ta sanar da sallamar 'yan kungiyoyin fararen hular na Ali Idrisa Musa Cangari da Nuhu Arzika da wasu 23 da aka tsare kuma aka yanke ma hukunci dalilin zanga-zangar yaƙi da dokar kasafin kuɗi ta shekarar bara. Abin tunawa dai an saki mutanen ne amma an hukuntar da su da hukunci na jika gyara halinka ali idrisa ya yi ma nafisa sirfo karin bayani A cikin mutum 23 nan akwai wanda aka hukunta zaman kason wata shida cip-cip. Muko da muka yi watanni hudu da hukuncin kashedi a yau dukkan wa'annan nau'in sun sha ruwa. Sai ga yau shari'a ta bakin kotun ɗaukaka ƙara sun ba mu gaskiya da cewar ba wata tuhuma da za a mana ba wani laihin da muka aikata. Kokowa za ta ci gaba insha Allahu saboda a kawo daidaito ga demokaradiyya a ƙasar mu daidaito ga 'yanci wannan zau da muke ai kun san sun gane ba don samu gidan kason su bane zai kawo canji ga abin da muka nufa ko mu bari ko kowa za ta ci gaba ƙungiyar malaman shami'a da wato na birnin yamai na reshen yamai tun a safiyar yau ne suka ƙauracewa ajujuwan bayar da karatu a jami'a ta yamai a cewa dr Mustapha Giso Isaka, sakataren kungiyar lardin ta yamai ya bayyana cewa saboda rashin biyan su albashi na watan Agusta ne ya tsunduma masu ƙauracewa aikin nasu ga abin da yake shaida watannan Fude Ahmed. Nous sommes aujourd'hui le 9, on n'a pas encore Yau muna tara ga wata har yanzu ba mu samu albashinmu na watan Ogista ba abin da bai dace ba ne. Shekara guda ke ga da muke fuskantar wannan al'amari. Muna aiki ne don dai mu nuna 'yan kasanci. Mun yi shiru tsawon shekara guda, to abun ya ta'azzara. Ba za ka sa mutum ya yi aiki ba kuma bakka ba shi haƙƙin shi. Daga yanzu da zaran ba a biya mu ba, to za mu dakatar da aiki. Wa'adin jiran ƙarshe ta takwas ne ga wata kenan ko daga tara ga wata ya kama ba a biya mu ba za mu tsaye da aiki wannan mataki ne da babban taro ya fitar za mu dawoma ga yin hakan har sai albashinmu ya shiga ma'ajiyarmu ta kwanti To yanzu sai rahoton muna musamman saka rayuwar wani mutum a cikin haɗari har ya kai da rasa rayuwarsa ko kuma ya jikata ta hanyar saba doka ko ta hanyar da gangan na rashin kulawa. a cewar ayar doka ta 130 a shafinta na ɗaya na dokar hukunta masu laifuka tana iya wato hukunta mutum sai mu saurari goje maimuna gazibo a hirarta da balkisa hamidu A fasalcin ayar doka mai lamba 130 shafin farko na kundin hukuntawa na ƙasar Nijar don mutunan da ke da hannu cikin fannin sufuri, kiwon lafiya da kuma gini da zai saka rayuwar wani cikin haɗari zai fuskanci hukuncin zaman kaso na shekara ɗaya zuwa biyu da biyan taron jika 20 zuwa jika 200 na sefa. Juju Goje mai Gazibo. Ingiza mutum da gangan a cikin hatsari da kan iya haddasa mishi rauni mai tsanani ko ma ya rasa ran shi ko kuma abin ya kai mishi ga rasa wata kafa ko hannu bayan kuma kai da kai ya haka kana tuki ba cikin ka'ida ba ka taka doka wannan ya shahi fanni uku na zirga-zirga kiwon lahiya da gine-gine misali masu manyan motoci su dinga tserere saman babban hanya za su haddasa hatsari idan babban alkali ya kama su ko kuma wani daga cikin matafiyan ya yi karar su to za su fuskanci hukunci mai tsanani tare da biyan diya kamfanonin zirga-zirgar jama'a da ba su kula da lahiyar motocinsu kai a kai kuma suke ci gaba da ɗaukar jama'a idan hatsari ya faru kuna iya karar su haka masu tuki na wutar hankali idan bisashe sun gito hatsari ya faru za ku iya fuskantar hukunci ko da motar taku tana da assurance kuma kuna da lasisin tukin mota. To a wajen jami'an kiwon lafiya na likita, malam boka ko bokaye da suka saka rayuwar wani cikin haɗarin rasa rayuwarsa ya su kuma lamarin su Kuna malamin kiwon lahiya ku mai da kanku dokta cikin unguwa ku rinka rubuta ma mutane ordonance idan kuka yi sanadiyar rasuwar wani bayan ya sha maganin da kuka rubuta ya yi rashin lahiya to za a hukunta ku. To ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.